Um, assalamu alaikum yan uwa barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa cikin wani sabon bidiyo insha Allah a cikin wannan bidiyo namu zamu ci gaba da darasin mu da JavaScript okay guys am so insha Allah a wannan darasi namu ne zamu magana ne game da ternary operators okay so ternary operators kamar irin shortcode ne na if and else okay kamar shortcode ne na if statement da muke yi da na dan yi muku dai a baya okay so yanzu bari muku wani shop example bari mu tashi ya bambance mana babban number da karaman number for example misali ne okay so bari in zo creating variable for bari in declare na variable in ce ba idan na ce ba kamar ce gujin sai in ce a sai in saka equals to ba a equals to sai in saka 5 for example okay sai in da daga nan in ce ba ma'ana variable sai in zo in ce b idan na ce b sai in saka equals to sai in saka 8 okay I'm sorry sai in saka 8 kenan so sai in dawo daga nan wurin so kamar yadda kuke gani zanen bari in zo in ce ba kamar yadda kuke gani variable kenan so sai in zo in saka max okay ma'ana maximum number muke so ya bayyana mana tsakanin a tsakanin wannan a da b din a ita ce muka saka 5 a gabanta b kuma muka saka 8 so tsakanin wannan 5 da 8 din muna sai bambance mana wace number ce ta fota girma wace number ce ta fota number yawa okay so yanzu za mu zo daga nan sai mu zo mu ce equals to idan muka ce equals to kamar yadda muke gani sai mu ce a ma'ana 5 tsakanin 5 ita ce a ko za mu ce to tsakanin 5 for example sai in saka greater than tunda muna neman abin nan ne okay so zamu ce wace ce babba tunda babba wanda ta ta girma muke nema za mu yi amfani ne da greater than okay sai in ce greater than sai in saka b okay so yanzu muna tambayan shi ne tsakanin a da b din nan tsakanin tsakanin 5 da 8 wace ta fi girma okay zaran mun saka wannan kabe ta kuje gani sai mu zo mu saka mishi question mark alamar tambayin shi muke okay so sai mu dawo daga nan wurin for example sai mu zo mu ce a idan muka ce a kabe ta kuje gani sai mu zo mu saka wannan sai mu zo mu saka column I'm sorry column sai mu saka B ok so kamar yadda kuke gani yanzu wurin lafiya launi so sai mu dawo daga nan wurin mi kasa idan muka yi kasa kamar yadda kuke gani so za mu zo mu ce for example console za mu zo mu ce console console.log idan muka ce console.log kamar yadda kuke gani so zamu zo daga nan wurin kamar yadda kuke gani zamu bude zamu zamu bude buɗe parenthesis okay sai mu zo mu bude wannan idan muka bude kamar yadda kuke gani sai mu zo mu ce zamu mu buɗe string sai mu zo for example abinda zai gani zai mana zai mana outputting for example sai mu zo mu ce the the no i'm sorry the max da maxi bari mu gani da maximum bari mu gani da da maximum bari mu ce da maxi the maximum for example i'm sorry na bar i anan barin gyara okay so sai mu ce the maximum number for example the maximum number barin abin nan din shi mu gani so sai mu zo mu ce bari mu gani ba okay the maximum number is Ok idan muka sa is kamar yadda kuke gani zamu zo mu concatenation for example mu danyi wannan so da mun za mu concatenation sai mu dauko variable name din mu ga yanan max ko sai mu saka max ok so kamar yadda kuke gani yanzu ana wurin sai mu control s so za ku ga yanzu ga yana ce mana the maximum number is 8 so kuna gani dama number da ta fi kowace girma a nan wurin ita ce 8 ok so lafiya launi ga yana bayyana mana ita the maximum number is 8 so wasu sun gane kila kuma wasu ba su fahimci ina muka dosa ba ok so bari in ba kara baku another example so tunda naga kaman bidiyon bai tsayi ba har yanzu kaman na kaman bidiyon muna minti uku ne so bari mu ga in zai yiwu ƙara baku example na gaba mu gani okay guys so bari mu ga da me ma kuma ya kamata in ƙara baku example ne oh shit so yawwa so bari mu ce bari bari mu wani abu a nan wurin bari mu ƙara buga wani game ku gani so bari mu ce for example kamar muna tantance wanda ya isa zaɓe da wanda bai isa zaɓe ba kamar irin mu irin hukumar zaɓe ne muna so mu tantance wannan ya isa zaɓe wannan bai isa ba so za mu zo mu creating variable for example in zo in ce h okay idan na ce h kamar ta kuke gani so sai in dawo daga wurin ce equals to bari mu gani in ce 18 okay equals to 18 okay sai yanda daga nan wurin kamar yadda kuje gani yanzu zo in bude variable bari in zo in ce ba idan na ce ba kamar yadda kuke gani sai in zo in ce can can for example in ce bot okay can bot okay so ma'ana za ka iya zaɓe shine kamar variable name ɗina da kenan can bot sai in zo equals to bari mu gani in ce h in ce za ka iya zaɓe ne idan har ya kasance cewa shekarunka shekarunka sun yi sama da sha takwas ok greater than za mu amfani da shi greater than ce mu zo mu ce equals to sai mu saka number sai mu zo mu ce for example 18 idan har ya kasance cewa shekarun ka sama da 18 ne so zaka iya yin zabe kenan ok yanzu bari saka alamar question mark ka saka question mark duk da ka abin nan saboda kamar tabbayar shi kake ok so yanzu bari mu fitar da abin da zai fitar ma da user for example so yanzu bari mu dawo daga nan wurin for example mu gani so bari mu bude string idan muka bude string sai mu zo mu ce for example bari mu gani bari mu buɗe string su bari mu gani ma ya kamata mu ce bari mu zo mu ce for example yes mu ce bari mu ce yes you can vote for example yes you you yes you can i'm sorry kai you can vote okay yes you can vote kamar yadda kuke gani ma'ana eh zaka iya zabe okay so idan kuma dai kasance cewa ba zai kai ba zai iya zabe ba fa za mu dawo daga wurin mu saka column kawai sai mu zo mu sake bude wannan idan muka saka column kamar yadda kuke gani sai mu zo mu sake bude wani string a gaba sai mu zo mu saka for example mu ce no sai mu zo mu ce you you cannot you cannot ma'ana ba za ka iya ba okay you cannot sai mu ce bought okay you cannot bought okay so kamar yadda kuke gani yanzu a wurin lafiya launi so bari mu dawo daga nan wurin kamar yadda kuke gani sai mu zo mu ce con console dot ok bari mu gani console dot log bari mu gani idan muka ce console dot log kamar yadda kuke gani yanzu nan wurin so sai mu zo daga nan wurin sai mu bude string ok so sunan variable name din mu kawai zamu dauko board shine variable name din mu ga yana kamar yadda kuke gani so yanzu zamu zo daga nan wurin for example sai mu zo mu ce control c so sai mu zo mu saka variable name din mu ok kuma na bude string so bari rufe string din nan okay so bayan mun sa komai ba okay so kamar yadda kuke gani yanzu a nan wurin so ku tsaya ku fahimci wannan al'amari da kyau da kyau okay so nan wurin muna so ne mu gane cewa shin wannan muna so ne mu kamar mun saka wani rule ne mu ce so duk wanda ya kasa da shekara 18 ba zai zane ba zai bai isa yin zabe ba zai bai isa ya je filin zabe ya dangwala ƙuri'a ko wani abu ba so shine za muka zo muka ce ba 8 Ma'ana shekarun ya kasance 18 ne muka zo muka ce ba variable nan din muka ce can board muka ce equals to 8 ma'ana shekaru kenan so game ta kuje gani muka zo muka ce greater than ya kasance cewa shekarun shi ya kai ya yi sama da 18 so maybe sama da 18 ya kai 20 21 22 zuwa talatin, ko ma dai nawa ya kai so lafiya launi ya isa yin zabe kenan kun ga so shine muka ce to abin da zai maka printing muka saka alamar question mark alamar tambayin shi tambaya muke kenan so for example idan ya kasance cewa ka isa zaɓe, za ka ga yes you can vote okay okay i'm sorry ya dai ina lalata abin garin kara muku bayani so bari in gyara okay so bari in rufe shi na cire na cire string din da na sa ne so bari in gyara okay so ga ina kamar ta kuce gani so yanzu bari in ce control s ku gani kun gani yes you can vote because shekarun sun kai 18 ta chip chip kin gani yes you can vote but amma me yanzu barin da daga yaron for example in cire wannan in saka for example ko da 17 ne in ce to shekaru na 17 so kun gani you know you cannot I'm, I'm sorry you, no you cannot vote okay ma'ana ba zan yi zaɓe ba saboda shekara na ta gaza da shekara ɗaya kasal amma me yanzu anan wuri idan na ƙara ɗaya zuwa 8 na kai 18 kenan idan na control a za cewa yes you can vote ma'ana yes zan iya yin zaɓe idan na kai irin har 100 ko ɗari na sa yes you can vote zan iya zaɓe because shekaru na sun haura 18 din da nasa zuwa sama okay so wannan shine ternary operator so kamar yadda na ga muku short ne kamar short ne na if and else so za mu yi amfani da if and else mu kokarta mu fitar da wannan wannan example din da na baku amma mai kun gani in short yanzu mu fitar da shi cikin sauki ta hanyar amfani da ternary operators okay so wannan shine dai duka duka an zamu kawo karshen wannan bidiyo don kai bako ne an channel mai baraka ka taimaka da ka danna mu alamar subscribe sannan ka danna mu alamar karshen rawa sannan za ka sanar da kai da mu dauka sabon bidiyo okay guys am so na barku lafiya okay i'm sorry so kamar mu rufe bidiyon a taimaka a rinka